DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na biyar na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali. A wancan kashin mun tsaya ne inda 'yan sanda suke yi wa Sabitu da Karimatu tambayoyi. ofisa farida da ofisa ola suna zaton tayu waɗannan matasa suna da hannu a abin da ya jawo mutuwar abokiyar aikinsu wato hajara a wani bangaren kuma dr gambo ta tunkari abubakar jami'in gudanarwa na aikin kula da lafiyar al'umma tana zarginsa da rashin tabaka komai wajen ganin an saki kudaden da ake matukar bukata don shirye-shiryen faduwar damina da kuma kaucewa barkewar annobar cutar kwalara amma sai abubakar ya share ta ya yi sauri ya barta don ya tafi ganawa da mai gari to a nan za mu ɗora wannan sabon kashi mai taken hada bakin zare ya fara ne daga kofar gidan mai gari ko me ke faruwa kamata ya ce abubakar yana nan to me tsayar da shi haka shigo mana a ah, ranka daɗe <laughs> barka da rana yauwa abubakar yanzu nake tunanin ko me ya rike ka ko ka samu wata matsala ne a'a ko ɗaya ranka daɗe aiki ne kawai ya rike ni to ya aikin na san rashin wannan aboki aikin naku yana taɓa ku abin ba daɗi kwarai kuwa har yanzu ma 'yan sanda na gudanar da bincike sun yi wa abokan aikin ta tambayoyi ni ma sun yi mini wasu 'yan tambayoyi amma sun ce za su sake kira na Allah sarki matashiya da ita haka rayuwa take idan dai akwai wani abu da ake bukata na taimako ka faɗa min to kai daɗe na gode ka samu labarin barkewa annoba cutar kwalara a makwabtan garuruwa masu yawa kuwa ranka daɗe abin ba bai kai yadda ake faɗa ba fa wuraren ba masu yawa ba ne kuma duba da irin gangamin wayar da kai da bayanan da muka riga bayarwa a kanta ba na jin abin zai shafe mu sosai haka ne hmm? hm. a hali yanzu ban san abin da ya fi dacewa mu yi ba a ina tabbatar maka ranka ya daɗe duk labarin nan jita-jita ne kawai to kenan mu shiga wata maganar ina so na faɗa maka wani sirri ina fatan za ka riƙe min amana kwarai kuwa ran mai gari ya daɗe sanata ji fa ya matsa ya ce yana son kaso 60 cikin 100 na kuɗin da aka ware wa aikin ka kuma sai idan ban bashi ba to zai iya sawa a tsige ni musamman matin da ya sake cin zaɓe bara na'am mhm, kaji matsalata ina so na yi wasu daga cikin ayyukan nan don jama'a gari amma kuma nima ina buƙatar wani abu don in kashe gararin gabana ai ka dai gane abin da ke nufi ko kwarai da gaske ran mai gari ya daɗe na gane abin da kake nufi amma sai ka yi haƙuri ka bar masa kuɗin kai kanka ba za ka so wani abu ya haɗa ku da wannan mutumin ba tunda ya sake cin zaɓe wannan gaskiya ne yana da faɗa a ji sosai shi yasa nake neman taimakonka aikin da kake dubawa shine kaɗai zai iya taimaka mana za mu iya taɓa miliyan ɗaya da bankin cigaban afirka ya bayar eh mana abin da za mu yi kawai shine mu nemi takardun shaidan sayan kayayyaki wato invoices sai mu ƙara farashin wasu kayayyakin kaɗan a wasu invoices ɗin kuma sai mu sayi wasu abubuwan daban don mu har hada adadin kuɗaɗen a risitin wannan zai sa mu samu wani abu mai ɗan kauri <laughs> ko da yake bai kamata a ce na yi taimaka wannan dogon turancin ba akantan ya san komai za mu zauna da shi sai na sanar da kai abin da aka yi to kenan hakan ya yi amma dai ka yi hankali sosai musamman saboda yaran nan da kuke aiki da su <laughs> habaran ka daɗe ba za su zama min matsala ba bayan haka kuma mutuwar wannan abokiyar aikin tasu ita ta girgiza su sosai kuma ita ce ta sha musu kai zuwa yanzu to na gane abin bakin ciki amma dai komai zai lafa da yanzu ina fatan da ya baka da hannu a mutuwar tatako. ko wa ni yalla bai haba ai ba zan taba wannan danyen aikin ba to abin da ya kamar Allah ya sauwake wallahi ranka dade Nas Binta ina kwana? Yau Manira, kin kuwa zo akan gaba, lafiya kalau. Ya kuma jikin magajiya. Tana nan tana samun sauki tun da muka fara shan haɗin ORS ɗin nan. Ba ma ko da yaushe take yin aman ba. Masha Allah, haka nake son ji. Kin zo ganin likita ne akan allurar rigakafi? Haka ne. Na ma ga asibitin ba ma ni kaɗai ba ce, duk cike yake da mutane. Eh, na yi mamakin hakan. Muna da awa ɗaya kafin mu fara. Wannan wata alama ce ta cewa aikin yana kyau. don ya nuna mutane sun ji daɗin shawarwarin da aka bayar. Eh da alamar hakan akwai tawaga-tawaga ta likitoci ma da suke bin gida-gida a cikin gari. Ta yiwu ma akwai mutanen da suka zo daga garuruwan makwabta. Kin san an samu barkewar cutar kwalara a wasu wuraren. Na ji labari. Na ma ji cewa akwai wasu da suka kamu a nan malikawa wajen tashar mota. Wannan muguwar cuta ce. Ko makina ba na so ya kamu da ita. Ƙwarai kuwa, to ya kamata ki san cewa so biyu za a yi allurar rigakafin wato ni ma so biyu zan zo kenan haka ne amma yaran da suke yan shekara biyar zuwa ƙasa rigakafin zai yi musu aiki ne na tsawon wata shida kawai kin ga sai an ƙara yi musu bayan wata shida kenan su kuma manyan tana yi musu aiki ne ta tsawon shekara biyu to me ka wannan bambanci eh to garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi kamar ta manya yara na iya zama masu rauni saboda rashin abinci mai gina jiki ko kuma wata cutar sannan kuma akwai batun tasirin garkuwar jiki daga uwa lokacin da mace take da juna biyu ita ce take ba wa jariri garkuwar jiki ta cikin mahaifa wannan shine yake ba wa jariri kariya daga satuttukan farko na ciki zuwa 'yan watanni amma wani lokacin kasancewar wannan garkuwar jiki ta uwa a jikin jariri sai ya sa maganin da aka yi rigakafi da shi ya kasa tasiri sosai shi sa muka ba da shawara a dinga yi wa ƙananan yara sau uku sannan muna jaddada maganar kiwon lafiya ta hanyar tabbatar da tsaftar gida da kuma wanke hannu amma nas binta kin san yanayin yaran nan yadda suke in suka fice ba za a san ma inda suka ji ba <laughs> idan muhalli ya kasance a tsaftace kuma an yi musu rigakafi hakan yana rage yiwuwar kamuwa da cutar har ma waɗanda ba a yi wa rigakafin ba tunda an dakile yaduwar cutar haka ne wani abin da nake so na tambaya a nan shine me yake biyo bayan allurar rigakafin ana yin rashin lafiya ne na ga duk lokacin da aka yi wa yara na allurar rigakafi sai sun yi zazzabi gaskiyarki wani lokacin akan yi ciwon ciki kaɗan ko kuma gudawa amma shi kenan ba ta da illa kuma ba ta da matsala ga mata masu ciki da kuma waɗanda ba su da garkuwar jiki mai kwari. na gode sosai nasbinta na koyi abubuwa da yawa na ji daɗi da kika zo bari na yi maza na samu abokan aikina don mu fara allurar rigakafi a kan lokaci gara ki tafi kada na bata miki lokaci na gode da dukkanin taimakon da kika yi mini bara ni ma na je na bulayi karimatu me yake nema aljuhun teburin hajara ne duk wani abu da zai taimaka mana ba na son yadda 'yan sanda suke yi mana bayan haka wajibi ne a kanmu mu gano wanda ya wa hajara wannan abu ba shakka ni ma ina jin kamar wani mummunan mafarki nake yi ta yaya irin waɗannan abubuwa ma ke faruwa amma gaskiyarki a iya cewa 'yan sanda aikinsu suke yi amma ba sa kyauta mana ba mamaki mu gano wani abu mu ma allah ya sa ba na iya bacci 'yan kwanakin nan ina tunanin wane ne zai aikata wannan ɗanyen aiki kuma don me ko mu ma za mu tsira kuwa ba na jin hajara tana da wasu ƙawaye na ƙud da ƙud a kwaleji idan tana da su za ki san su ko da ni ban san su ba ƙwarai zan san su hmm. ka ji fa abin da 'yan sanda suke cewa wai ko muna da hannu a mutuwar hajara wannan ma ai abin haushi ne suna lalube ne a duhu da alama ba samu wata kwakwaran makama ba tukunna to idan suka rike mana wuta akan wannan zargin suka kulle mu fa kada ki ɗauki abin ta haka Sabitu, ni fa ina da shakku akan 'yan sanda da irin binciken da suke yi. Suna neman wanda kawai zai amsa laifin ne. Ni kuma bana so a ce ni ce. Ina kyautata zaton Hajara ta san wani abu. Gaskiyar kifa da ke duba aljihun teburinta. A daren da muka bar ofis tare, Hajara ta faɗa mini ta manta littafin rubutunta a nan. Har na ce zan koma na ɗauko mata. Amma sai ta ce ba komai, ta ɗauka washe gari. Ina ganin ya kamata mu bincika. Yawwa, shine wannan? eh shi ne mm-hmm. bari mu duba mu gani litinin takwas ga wata ganawa da dr gambo alhamis sha ɗaya ga wata yau na gaji amma kuma dole na gama rubutuna mm. ya aka yi menene me kuma kika gano karanta wannan shafin kai ba za ta yi ba ko mai sabitu da karimatu suka gano a ɗan littafin rubutun abokiyar aikinsu ko zai iya taimaka wa 'yan sanda a kan aikin da suke yi shi kuma mai garifa da alama yana tsaka mai wuya sai ku biyo mu don jin kashi na gaba na wasanmu na raba hankali kafin nan kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muga laifuka domin sake sauraron wannan kashi da ma saura. Muna maraba da ku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook domin tattaunawa da ku. Kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.